Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherar Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Yau Lahadi 21 ga watan Fabrairu 'yan Nijar ke halartar rumfunan zaɓe domin kada kuri'a a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar da ya haɗa tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman na jam'iyyar adakar canji ta 'yan hamayya da tsohon ministan cikin gida Bazum Muhammad na PNDS tarayya mai mulki. yayin gudanar da yakin neman zaɓe kowanne daga cikin 'yan takarar biyu ya yi kirarin lashe zaben da zai fayyace wanda zai gaji shugaba isu muhammadu bayan da ya shafe shekara goma kan karagar mulki wakilin muryar amurka a yamai suleiman muni barma ya yi komai da ƙarin bayani kimanin 'yan Nijar miliyan bakwai da dubu ɗari hudu da arba'in da shida da suka rijistar zaɓe ne ake sa ran za su fito a wunin yau Lahadi 21 ga watan Fabrairu domin zaben mutumin da zai shugabanci ƙasar ta Nijar a tsawon shekaru biyar masu zuwa a tsakanin ɗan takarar jam'iyya mai mulki tsohon ministan cikin gida bazu Muhammad da ɗan takarar 'yan adawa wato tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman. Runhunan zaɓe akalla 25,978 ne aka yi tanadi a dukkan faɗin ƙasar waɗanda kuma ke buɗe kofofinsu a karfe 8 na safe su rufe a karfe 7 na yamma agogon Nijar da Najeriya. an da ya gudanar da yakin zaɓe cikin zazzafan yanayi abinda ke fayyace yadda bangarorin ke ɗaukan wannan zaɓe da muhimmanci bayan zagaya yankuna takwas na ƙasar ta nijar ɗan takarar jam'iyyar rdr canji ta 'yan hamayya muhammad usman ya jaddada cewa yana da ƙwarin gwiwar shi zai yi nasara a wannan fafatawa Shi ne ku fuskanci wannan zaben cikin lami lafiya kuma tare da adalci kuma tare da baiwa wanda ya ci hankinsa wanda bai ci kuma a bashi shi ni na yi imani da yadda kuka yunkura a wancan karo babu shakka ta bi izinin tana tare da mu sai dai shi ma dan takarar PNDS tarayya mai mulki Bazum Muhammad ya yi ikilalin doke abokin karawarsa a wannan zaɓe a bisa la'akari da yadda yake samun goyon baya daga manyan jam'iyyun siyasar da suka taka rawar gani a zagayen farko an ji shi. Babu shakka muna bisa hanyar nasara. Shi kuma ya sa ko ina in ku shiga shurare su suna zancen fitina. Mai fitina kun san akwai nasara za mu kasa su rana ashirin da ɗaya na wannan watan zamna lafiya da kuma ya ce bai yarda ba ya fito mu gane shi ranar za mu kasa su cikin ƙuri'u saba babu sata babu toge ƙarƙashin kallon da duka mutane wanda za su zo daga waje domin su bi wannan zaɓen kuma su lura da yadda aka gudanar da shi. Dubban jami'an sa ido daga ciki da wajen kasar ta Nijar ne ke shirin zagaye sassan kasar don ganewa idanuwansu abubuwan da za su wakana a tsawon wunin na yau Lahadi. Yayin da hukumar zaɓe ta ƙasa Seni ke cewa ta kammala shiri tsaf don ganin komai ya gudana cikin kyaukyawan yanayi sannan ta gargaɗi 'yan kasar ta nijar su guji aikata abubuwan da za su janyo fitina bayan la'akari da take-taken wasu daga cikin magoya bayan 'yan takarar biyu Muhammad Usman mai shekaru 71 a duniya masani ne da ya karanci ilimin kididdiga ya kuma shugabanci kasar ta Nijar daga 1998 zuwa 1996 yayin da Bazu Muhammad mai shekaru 61 da haihuwa ya karanci ilimin falsafa. sau biyu yana rike mukamin ministan harkokin waje a baya bayan nan ya rike mukamin ministan cikin gida na tsawon shekaru uku kafin ya ajiye aiki da nufin tunkarar babban zaben shekarar 2020 da 2021 a zagayen farko na ranar 27 ga watan disamba bazin muhammad ya zo na ɗaya daga cikin 'yan takara 30 da suka fafata inda ya sami kashi 39 da 'yanka daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada sai muhammad usman wanda ya zo na biyu da kashi 16 da 'yanka dukkan 'yan takarar biyu sun fito ne daga yankin zandar sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a can birnin Kwanni kuma Haruna Mamman Bako ya jiyo mana ta bakin kaɗan daga cikin mazauna jihar dangane da fatansu game da wannan zaɓe na yau. Ani suna na Mamman Sani Gado. Ina fatan wanga zaɓe da zai kamawa shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya. Allah zaɓa mana shugaba na gari mai tausayin talaka. na dai Hamma Idrisa. ina hawata Allah ya ba mu shugaba na gari ina so wanda zai hudda mu cikin talaukin da hotaran da muke ciki kwantara wajen shekara goma sha nawa da kwantara muna hawata mu samu president wanda zai shaye muna hawaye hawata na kenan jomin noma braman sani to abin wata wata na guda ne Allah ya sa mu yi wannan al'amari cikin kwanciyar hankali to mu dai fatan mu da Allah ya sa a yi zaben ga lahiya kare lahiya wasu 'yan nijar kenan da ke bayyana ra'ayinsu game da zaben na yau to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka joe biden ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar texas a cewar hukumar ba da agajin gaggawa ta fema a nan amurka hakan na nufin al'ummar jihar za ta samu maƙudan kudaden tallafi daga asusun tarayya miliyoyin mutane a jihar sun kwashe kwanaki babu wutar lantarki a jihar ta texas mai arzikin mai sannan rabin al'ummata na fafutukan neman ruwan sha sanadiyar tsananin sanyi da ya illa ga tashoshin wutar lantarki da na ruwa to karshen labaran duniyar kenan labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Barkanku da shigowa zauren VOA. A yau muna tare da manyan baki. Akwai ministan kula da harkokin 'yan sanda Alhaji Muhammadu Mai Garidin Gyadi. Akwai kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya Abuja Alhaji Bala Ciroma. Sai Farfesa Usman Muhammad na jami'ar Bayes da ke nan birnin tarayya Abuja. Maudu'inmu na yau shine ta yaya Najeriya ta tsinci kanta a hayaniyar zanga-zangar 'yan sas duba da ƙoƙarin da ake yi na inganta zamantakewa tsakanin 'yan sanda da al'umman ƙasa. Yanzu zan miƙa ku ga babbar editar sashen Hausa na muryar Amurka, Grace Alheri Abdu, wacce ta jagoranci shirin a lokacin da ta zo gida Najeriya kwanakin baya. muna godiya kwarai da gaske a ah, mai girma minista da kwamishinan 'yan sanda muna muku godiya kwarai da gaske domin amsa gayyata mu da kuma kasancewa wannan wuri kan kari za mu fara da kai mai girma minista akan wannan batu da muke yi yi mana shimfiɗa game da yadda najeriya ta samu kanta a wannan hali kuma ya kake gani za a samu gyara salamu alaikum jama'a da suke abokan zamana a wannan zaure da sauran 'yan uwa na jama'a maza da mata masu saurare na a ko'ina cikin wannan farfajiyar duniya tamu yana farin cikin shiga cikin wannan zaure a yau kuma muna godiya ga voa da ta ba mu dama domin mu zo mu halarci wannan dandalin zama da ake yi kamar dai da aka sani wannan ƙasa tamu najeriya ta shigo cikin wani yanayi na ban tausayi na irin hayaniyar da aka samu sanadiyar end sars protest da aka yi wata ɗaya ko wata ɗaya da rabi da suka wuce an samu kone-kone da kashe-kashe da hasarori daban-daban a wannan ƙasa musamman a jihar lagos da sauran jihohinmu na kudancin najeriya ko shakka babu waɗannan abubuwan sun ba da darussa da dama ga masu shirha na yau da kullun da kuma ita kanta gwamnati a halin da ake ciki dai yanzu muna nan muna kasafin lissafin abubuwan da suka salwanta a sanadiyar waɗannan kone-kone da aka yi kuma mutane da dama ba su sani ba waɗannan buƙatoci da waɗannan matasa suka zo da su sun zo ne da wata manufa kyakkyawa kuma sun zara su bisa doka da tsari to amma abin bakin ciki sai wasu marasa kishin wannan ƙasa suka shigo suka ɗauke wannan manufar tasu suka mashe ta wani abu daban amma duk da haka nan da yake shi mai girma shugaban kasa Allah cikin ikonsa ya yi masa farar zuciya ya masa fara anniya ya karbi waɗannan bukatun na waɗannan matasan guda biyar da suka nema kuma kai tsaye aka zo aka fara dokan matakai na biyan waɗannan bukatun abinda mutane da dama ba sani ba shine mai girma shugaban kasa ya fara waɗannan tsare-tsare na canjin zamantakewa da kuma ayyukan 'yan sanda tun kafin wannan tarzomar da aka fara misali ya fito da tsarin police trust fund asusun na musamman na 'yan sanda wanda aka samu hannu a 2019 kuma wannan dokar ta fito da tsare-tsare na kyautata ayyukan 'yan sanda na samun kuɗi na musamman domin a kyautata ayyuka na 'yan sanda haka kuma ba daɗiya ba kafin wannan hayaniyar ta shigo mai girma shugaban ƙasa ya samu wata doka hannu ta gyaran dokar 'yan sanda wadda ta ƙara kyautata tsari na ayyukan 'yan sanda. To da aka ji wannan aka ce to ai wannan ya zo daidai tunanin gwamnati kuma shi yasa ba a ɗauki wani lokaci ba aka ci gaba da ayyana waɗannan buƙatu na wannan matasa domin a cewa an biya buƙatunsu. Halin da muke ciki yanzu ana na ana kokarin ganin cewa an kyautata tsari an canza tsari na 'yan sanda domin ayyukan suke gudanarwa a cikin ƙasar nan su inganta kuma su yi daidai da buƙatun 'yan Najeriya. Don minista kafin mika wannan na'ura ga kwamishinan 'yan sanda za mu so mu san waɗanne matakai ne gwamnati take ɗauka ko kuma ta riga ta ɗauka domin ganin cewa ba a sake samun aukon lamarin nan da muka samu kama a ciki ba. Dawo ga bayanan tambayar ki cewa waɗanne matakai ne ake ɗauka na ganin cewa ba a sake samuwar faruwar wannan matsalolin da suka faru ba. Shekaran jiya ma bayan mun gama taron tsaro na ƙasa ni aka sa na yi bayani kuma nawa 'yan najeriya bayani cewa mai shugaban kasa ya ba da tabbacin cewa gwamnati ba za ta sake bari a samu irin wannan hatsanin da aka samu ba za a ɗauki matakai na ganin cewa an saurari kowane mutum an saurari kowane stakeholder kuma an ci gaba da hulɗa kyakkyawa da jama'a domin a saurari bukatocinsu kuma za a ci gaba da ɗaukar matakai na kyautata ayyukan 'yan sanda kuma za a ci gaba da ɗaukar matakai na ganin cewa duk wani abu wanda ya kamata a yi ta fannin ayyukan kayan aiki da kuma na'urorin ayyuka su kansu na zamani za a yi kokari a bayar da su ga 'yan sanda domin ayyukansu su kyautata ana na ana shirye-shiryen yin bita ga 'yan sanda domin ƙara sanin makaman aikinsu kuma su ƙara fahimtar yadda ya kamata a yi aiki daidai da ah, lamuran zamani na duniya na a halin yanzu so zan tsaya nan zai amma da lamun gode kwarai da gaske zuwa an jima kaɗan nan zamu ba da dama ga ku da kuke wannan zaure domin yin tambayoyinku kafin mu kai ga haka bari in koma ga kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya abuja a lokutan baya shekaru da dama da suka gabata da suka wuce na san da dama da suke wannan zauren sun san cewa akwai wani shiri da ake yi a tashar talabijin ta ƙasa da ake kira da rediyo ma ɗan sanda abokin kowa. To wannan shirin ya mutu kuma ina ganin mutane da dama 'yan Najeriya yanzu suna ganin wannan ma buganan ta kawo. To waɗanne matakai kuke ɗauka domin ganin cewa kun inganta dangantaka ku da al'umma. Jama'a salamu alaikum. sunana bala ciroma ni ne kwamishinan 'yan sanda na birnin tarayya abuja shi aikin ɗan sanda don jama'a ake yi saboda haka jama'a muna ɗaukan su da muhimmanci shi ya sa akan ce ɗan sanda abokin kowa a yanzu don mu tabbatar da cewa dangantakar mutanen al'umma ya kankama shi ya sa muka ce a kawo wani program da shugaban ƙasa ya yadda da shi IG ya fara gudanar da shi community policing ake kiransa muna son al'umma ta zamanto cewa tana cikin tsarin tsaron da muke basu saboda haka za mu samu wa'yansu a cikin al'umma mu kawo su mu ba su uniform su saka su masu taimake mu aikin nan to kin ga kuwa idan aka samu wannan za a samu fahimta za a samu ingancin dangantaka tsakaninmu da al'umman da muke ma aiki sannan kuma ba mu tsaya nan ba muna kan ƙara horo a kan horo a jami'an 'yan sanda don mu tabbatar da cewa su ma suna tafiya da zamanin da ake ciki 'yan sanda ba mu da yawa ba za mu taɓa nasara kuma a aikinmu ba idan ba mu ɗauki al'umma tare da mu ba ba zai zamanto ko ina muna nan ba saboda haka muna son dangantaka mai inganci tsakaninmu da mutane don su ne za su gaya mana me yake faruwa a wuri kaza me hau kukansu na wuri a wuri kaza mu kuma mu zo mu share musu hawaye aikinmu ne mu tabbatar da tsaro da lafiyan al'umma madalla mun gode da kwarai da gaske to bari mu je ga babban bakonmu domin shi yana magana ne a matsayin su na masu sa ido akan lamura da suke faruwa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ina mai matukan farin ciki da kuka tara mu a nan Voice of America. Muna godiya da irin ayyuka da kuke kuna bayyana al'amari da yawa kuna wayan da 'yan ƙasa kai kuma kuna samun kwazzaba daga gwamnati zuwa gwamnati wannan ta zo ta tafi amma duk da haka kun sa aikin jarida ya zama kun jajirce akan wannan da duk abin da ya faru za ku je wurin gwamnati ku kira su ku kira mu ku kira al'umma domin zama lafiya na ƙasa shine ya fi komai al'amarin tsaro al'amari ne babba a ƙasar nan al'amari ne wanda kuma ya ja hankalin mutane tun kafin gwamnatin nan ta zo muke da matsaloli na tsaro iri-iri kuma da ta zo ta yi alkawariri da yawa na dakatar da wasu abubuwa wato allah ya kawo mu zamani yanda kuma abubuwa in aka toshe nan sai wani wuri su buɗe in aka toshe can sai wani wuri su buɗe babu shakka kalubalen suna da yawa ba kawai a fannin tsaro kawai ba a zamantakewa gaba ɗaya na rayuwar al'umma wanda in gwamnati ta shigo ga inda ta dosa sai kuma ta ga cewa a'a ga kuma abubuwa da ya dace ta yi ma 'yan ƙasa. To alhamdulillahi minista ya yi magana shi kwamishina bala ya yi magana na ji daɗin maganganun su ainin amma kuma akwai tsokaci babu shakka abin da kwamishina bala ya faɗa ba shakka wannan abu ya yi aiki na gani a gwagwalada su police sun fito da wannan community policing kuma ni ina chairman ɗin kwantagora housing estate na gwagwalada an sa na a ciki sannan ko da na bar nan na koma kaduna na koma wata university babu shakka an samu as elders a wannan forum na police community relations har id card an bamu ba ma uniform ba da yake faɗa babu shakka sanda muka samu barazana ko ina ana kiran mu mu zo mu ba da bayani me ya faru sannan mutane na ba da haɗin kai a lokacin ainu can sai abubuwa suka zo suka taɓarɓare aka daina to da aka daina sai wasu abubuwa suka shigo suka gitaya baya sai aka samu matsaloli na tsaro a fanni-fanni in aka dawo da wannan community police din babu shakka idan aka samu mutane suka ba da haɗin kai ba shakka za a samu maslahan wayannan matsaloli da yawa to amma ba kawai bayo police kuɗi ba ba ba su muhallin zama ba ba inganta su da iyali ba ba kuma nuna musu cewa suna karkashin demokradiyya ba a ba su horo duka wannan ya kamata a inganta bayan an inganta menene tsirarun wa'inda gurbi ne a cikin wa'innan mutane suke yi da sunan polis cin hanci polis ya yi kauri cin rashawa polis ya yi kauri almandahana danniya da kuma boye gaskiya ko kuma baiwa mutum haƙƙinsa ko da a polis station yake kaman beli kaman sauransu wannan matsaloli ne na ƙasa na ni da kai polis ɗin najeriya na san ka sani da ana cewa polis abokin kowa ne yanzu ana cewa ɗan ƙasa ne abokin polis shi zai je nemi polis din abokantaka domin ya samu me domin ya samu wasu biyan bukatarsa to abin ya juye dan kasa shine kuma abokin police to ai kaga abu ya lalace in kai zaka je ka nemi police ya zama abokin ka in bata ma rai sai dai ya zo ya musguna mun saboda to kaga babu gaskiya na al'amari ya kamata a duba ina al'amari a canja idan talaka zai je ya kwana cikinsa ba abin da zai ci a cikinsa ƴaƴan shi ya haifa sun yi karatu su uku hudu biyar wasu sun kasa zuwa university wasu sun je basu da aikin yi ga sunan rututu akan hanya ba abin da gwamnati ta yi akai na uku duka rashin tsaron nan da ake ciki ba zai inganta ba sai fa an nemi abinci na 'yan ƙasa 'yan ƙasa sun inganta fannonin abinci yanzu abin da muke fesin abin da yake gabanmu shine fari a ƙasar nan da kuma za mu shiga recession ko mun so ko mun ki za mu shiga cikin wani irin yanayi na kuɗinka ba zai biya maka bukatunka ba ko kaɗan talaucin kuma da za a shiga Allah kaɗai ya sani saboda me saboda gwamnati ta ki wubasa ta ɗauki wasu tsauraran matakai a ƙasar nan na inganta economy wato tattalin arzikin ƙasa da inganta rayuwar mutane mutane da inganta tsaron kansa saboda me duka wa'innan communities din da ake shiga duk wa'innan wuraren har sakwatan da honorable minister ya fito duk suna kuka ba su iya tafiya da motocinsu yanzu ba su iyawa to wa'innan wurare da ake da matsala da katsina da sokoto da nan north east da north west babu shakka irin manoma da muke da shi muna ciyar da kasar nan har Nijar har Chad har Kamaru yanzu muna cikin wani irin haula ina ciyar da kanmu mu kanmu mun sani ba za mu ɓoye ba mun yi research mun gani cewa waɗannan wurare da ake zuwa ana kashe mutane ana azzara musu ana cewa su ba da kuɗi a nan voice of america mun ji ku kawo kuɗi dubu ɗari takwas dubu ɗari uku duk da haka idan manomi ya tafi gona sai a je a ɗauke shi ba a yi mana adalci ba ba a yi masa adalci ba ba inganta masu tsaro ba ba nan abin yake ba manoman nan da ake kashewa wasu suna gudun hijira ba shakka suke ce da mu mu muna cikin gari ne muna cikin siti ne abincinsu muke ci ran da aka ce an tafi an yaye wani ƙauye to fa ka sani babu shakka in suna noman gyada ko masara ko dawa ko wake ko shinkafa wanda za su ci su saida a kasuwa buhu goma to ba fa buhu goma nan kuma ba kuma kasuwan to a nan za a samu wani matsala ba kawai na rashin abincin ba a'a food security ko kuma inganta abinci a ƙasa ya danganta abu biyu ne za ka iya ganin abin yana nan da yawa ko ina eh kuma za ka iya siya ka cika koshi da kai da iyalinka ka eh, idan babu to ka shiga haulayi babu shakka ba zan so in ja wannan magana ba ya yi tsawo amma halin da muke ciki yanzu idan ba a inganta tsaro ba a ƙasar nan tun ba ma a fannonin nan da ne magana ba na ɗaya ana kashe-kashe na biyu ba za mu rufe idan gaya gwamnati gaskiya ba na uku nan bala'i da ake yi ya ishi mutane to saboda haka ba zan so in ga polis ya zo kusa da ni ba ba zan so in ga wani abu saboda me na ki polis misali ban san ganin polis me polis yake mani dan me polis zai zo kusa da ni har ya ce wai zai inganta wani tsaro ina tsaron an kashe man uwa ko an kashe man uba ko an kashe man kani ko an kashe man mata da yaya saboda haka muna cikin wai na abubuwa za su tunzura mutane su ga cewa polis din da ake magana na abokin kowa ne ya zama me ya zama enemy din kowa a muka kawo ƙarshen kashi na ɗaya na wannan tattaunawar. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za ku ji mu ɗauke da kashi na biyu. A madadin ɗaukacin ma'aikatan muryar Amurka da manyan baƙin namu, ni ce Madina Dauda. Mu kasance lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. a yau shirin rayuwar birnin ya garzaya ne a anguwar asokoro inda muka zo zauren wata mata inda take eh, mini goodness fruit wata mata da take sai da lemu da abarba da su kankana amma na tafa na zamani ne wanda in ka siya sai a niƙa maka shi ah, gata nan bari mu zanta da ita ah, ko za ki bani ɗan takaitaccen labari akan kanki salamu alaikum sunana goodness mai goodness fruit juice salad and bar muna kan markaɗe su fruit duk yanda abin da ya kasance fruit muna markaɗe su kuma suna da kyau a jiki ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kan sha to kamar ke daga wace gari yar asalin wace jiha ce a najeriya niyar plateau ce jihar plateau eh. a ina a jihar plateau niyar lantan ce ah, ganin cewa kamar tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari shekara na shida yanzu da wannan business shekaran ki shida ah, shin kin yi karatun boko na yi karatun boko eh, kamar zuwa wani mataki kika yi na karatun boko na kare a secondary school ne kawai amma na yi karatu a kan fruit sosai kuma na je course na shi na san fruit in and out me yake ci wanda ba kyau wanda ba kyau a hada da wanda kuma yana da kyau a hada ibada amfani a cikin jiki duka na karanta su to kamar me ya baki sha'awa shiga wannan sana'a domin na gan shi yana da kyau kuma yana da kyau a jiki kuma yana da amfani sosai shine mun na shiga business din kuma ba business ku kaɗai ba muna so mu gan lafiyar mutane kuma yadda mutane da yawa suna so su ci ba su san yadda suke yi ba suna zuwa muna koya musu to menene ya baki sha'awar zuwa garin abuja ki yi wannan kasuwanci da kike yi kabar bar kika taho nan abuja <laughs> zuwa na abuja ba don business din ba na zo ne ina zama abuja amma nan aka koya min aikin shine na zauna nan na yi amma da lokaci za mu kai shi har lantan <laughs> eh to wasu sai su ga cewa kamar kika duba rayuwar abuja za a ce rayuwa ce mai tsada akwai wahala ah, kamar wasu sai ce me yasa baki zauna a lantan din baki yi wannan sana'a ko kina ga anan ya fiye miki gaskiya a najeriya yanzu baki daya abubuwan kasuwan ba su da sauki muna da yi ne kawai allah dai zai taimake mu da ba haka ba amma yanzu dai abubuwan da da muna yin shi akan 1000 yanzu ana neman 10000 ne kan ka yi su da su so ba sauki kuma ba yanda muka iya to yanzu kamar a ce jarin ki haka na wannan kasuwanci kamar ya kai nawa um, kama wannan jari na duka hada da mashin din ba wai wani kudin mai yawa ba amma na da 3.5 million ne na fara to kamar a rana kina yin kamar cinikin nawa haka a da kam a rana muka yi kai 70,050 amma yanzu muna da lallaba ne 25-30-40 ya dafa yadda muka samu amma mu samu aiki mu fita mu je wuje mu aiki ko mu samu masu zuwa koyan karatu shine muke samu up to 150-200 to abuja zaki ga wani gari ne mai tsadar rayuwa kaman za ki ga kudin sufuri na mota da kuma eh, haya kaman a wani guri kike zama a abuja na zama a jikwai a anguwar jikwai yes a jikwai first kuma haya akwai dan sauki wahalar mota ne yanzu daga jikwai da muna shiga naira ɗari yanzu muna kashe ɗari biyar ɗari shida tafiya da dawowa wancu to kamar yanzu kina biyan kudin haya kaman kowane wata kamar nawa kowane wata yanzu da a shekara da muna biyan 150,000 a unguwan da yana nan dan daje masu dan saukin gida 150,000 250 ya depend on the flat Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.